الله أكبر الله أكبر أشهد akramaka Allah a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai Isra'i da shi ya je ya ga aljanna yadda take da wanda suka fi yawa a aljanna ya je ya leƙa wutan nama ya kalle ta da irin azaba da bala'in da yake ciki sai ya ga mafiya yawan waɗanda suke cikin wutan mata ne malam ko me yasa ko kun san bayanin hadisan da dalilin da yasa manzo Allah ya ce mata su suka fi yawa a cikin wutan jahannama Allah tsare matanmu daga wannan bismillah annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ranar sallah aka yi sallah sai mata suka zo sai suka ce kai kan annabin maza ne kadai ya ce a'a har da mata suka ce to mu me yasa ba za ka ware mana lokaci ka karantar da mu ba don haka yi ware musu rana inda zai karantar da su a cikin wannan karantarwa tasa shine yake ce da su mata ku ji tsoron Allah saboda Allah ya buɗe mun naga wuta naga aljanna ya ce ittalatu fin nari fa ra'aitu akthara ahli hannisa na leƙa wuta sai naga waɗanda suka fi yawa a cikin wuta mata ne sai wata mata ta miƙe wata baƙar mace ta ce manzon Allah sallallahu alaihi me yasa Allah zai mana haka me yasa za a sa mu a wuta mu fi maza yawa shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace li annahunna yakfurna saboda mata suna da yawan butulci sai ta ce a yakfurna billah wa Allah suke butulci annabi sallallahu alaihi wasallam yace yakfurna al-ashir suna butulci wa mazajen su yace ɗaya ku ta ci gajiyar namiji ta kowane bangare tun kafin a haife ta tana cikin ciki Allah ya ce namiji ya ɗauki nauyin cikin nan matar da take da cikin ba ita za ta ɗauki nauyin cikin ba mijin shi zai ɗauki nauyin cikin sannan lokacin da aka haife ta ana haifuwarta wadda ta haifa ita kawai aikin ta haifuwa ne amma miji shi shine almauludu lahu don shi aka haifa sai aka ce hunna wa alal mauludu lahu wanda aka aka haifa masa a kansa ne hunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ta ci gaba da cin gajiyar namiji har zuwa lokacin da za ta girma namiji ya mata komai na goma na arziki ba tare da yana jiran return inda za ta bashi ba galibin 'ya'ya maza su ne ake tsammani za su je su yi sana'a su kawo kuɗi amma mace in aka mata aure duk in za a ci amfanin mijinta zai fara cin amfanin da 'ya'yanta kafin uban sai ya tura ta gidan wani wannan ɗin nan kuma ya zo ya karɓa shi ma namiji ne ta ci gaba da cin arziki kyauta ko tana da kuɗi ya kai fanta ba sama ba za ta sayi abinci ko loma ɗaya da kanta ba haka za miji zai ta saya mata duk abin da ta samu in ta gada ta tara akan in ta gada yi sadaka in ta gada ta kyautar mijinta idan ya mutu ko baya nan ɗanta kuma sai ya ci gaba har zuwa ranar da za ta mutu annabi ma ya ce zai shiga wuta in bai kula da ita ba annabi ya ce wa uba zai shiga aljanna in ya kula da ita annabi ya ce wa maza dole su kula da mata to amma duk da haka kuma ta yi wa miji butulci ya zama babu wanda kuma tafi gani ta rena kamar miji idan za ku yi tunani da gaske wallahi tallahi manzan Allah ya faɗi gaskiya in za ku yi tunani na adalci yanzu galibin mata idan ka auna a cikin mutanen duniya wa tafi ganin araharsa za ka samu wallahi mijinta ne akwai makocinta akwai abokin aikinta akwai classmate dinta, akwai waye amma kowa in za ta masa magana za ta magana amma in mijinta ne wannan ina magana akan galibi ne ku yi adalci tsakani da Allah duk wata daga cikinku ba wadda bata taɓa yin faɗa ko wa ƙanwarta ko wa ƙawarta akan kai abin da yake bai dace ba karki la'akari da ke kanki za ki cewa ni ina yin daidai amma ki dubi yadda yawancin mata suke mazajen su suna da wata daraja to wannan shi yasa annabi sallallahu ya ce duk macen da ta zama bata gane wannan gatar da Allah ya mata ya dora namiji ya ta mata hidima ita ta zauna sarauniya a gida ba to wannan sai ta shiga wuta wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji adalci yayi mata butulci suke yi shi yasa aka sa a wuta sannan kuma duk laifin da maza suke su kuma suna yi da shirka da kafirci galibi yanzu in ka ji ana magana akan bokanci in aka samu wani sabon boka ya bayyana a wata unguwa zaka ga mafi yawan waɗanda suke kawo hari mata ne kafin ka ga maza da yawa akwai wani bawan Allah da ya zauna da ni a Saudi Arabia lokacin ina makaranta ya zo ya zauna yana makaranta a masar ne sai yake ce mun shi ya taɓa yin bokanci ya ce lokacin da yake yin bokanci kafin ya tuba ya ce wallahi ya ce ba wata harka da yanzu a duniya take ci a matsayinka na almajiri kamar ka bullo da bokanci da tsubbace-tsubbace ya ce saboda yanzu za ka samu kuɗi a wurin mata ya ce kuma wallahi yadda mata suke cincirin do ya zauna abuja ya ce matan ministoci matan gwamnoni matan wane ne matan wane ne duk abin da ka sawa mace za ta baka kuma za ta baka biyayya ka na halaka tasjud kamar za ta baka sujada saboda tana neman wata yar karamar bukatar ta kuma galibi akan maza ne ya Allah ba zai sa su a wuta su fi yawa ba akramakallah wata zaka same ta da gwalagwalai da kadarori da kayan daki amma sai ka ga ana sai da su daya bayan daya daya bayan daya. sannan kuma ga adashe an ɗebo duk ana sai da su ɗaya bayan ɗaya kaga ɗaki ya ce ba komai ko ta nan ne waɗansu kayan ke tafiya har babban waya da ake saya mata ya kaga Allahu alam yadda mata suke kashe kudinsu akwai wanda muka sani akwai wanda bamu sani ba akwai matan kirki waɗanda suke kashe kudinsu ma don su rike gidan mijin akwai mata da yawa da suke kashe kuɗin saboda su taimaka wa iyayensu ko su taimaka wa makota annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar da ya tambayi da ya gaya wa mata haka sai suka yi ta kuka sai suka ce menene remedy sai ce ku rika yawan sadaka to sai suka rika cire gwalagwalai suka rika suka tara dukiya mai yawa ya ce wannan shine abin da zai remediyin yadda zai miki ciko duk yadda kika tashi da tsiwa wata rana kika tashi da tashi hankali wata rana mijinki yayi tsaki mijinki yayi fushi to ku cika da irin wannan to waɗansu suna kashe gwalagwalansu wajen alheri amma wa kathirun minhum fasikun da yawa daga cikin su su kuma su ayan haka to shi ta <laughs> mana zuwa karshen ayan da ko haka ne Allah sarki Allah sata da alheri akramaka Allah wani sa'i zaka ga wata mace ga makwabtanta me haƙƙin mace ga makwabtanta wata mace zaka same ta ga ta cikin makwabtanta amma zaka samu duk wanda aurenta ya mutu ya ka samu da hannunta mijinta yana fita tana fita ta shiga gidan wancan kuskus wancan kuskus wannan kuskus wannan kuskus in ka samu wata tana fada da mijinta ya ka samu ta ba da gudumawa idan ka samu wata tana rigima da wata ya ka samu ita ta hada su idan ka samu wata ma an sake ta an fita sai ka ji da hannunta wani sa'i da aka aurar da mace ko yarinya za a ce kiyayi shiga gidan wance ki kiyayi shige-shige me yasa nitan ake ce ma yara su kiyaye shige-shigen gidaje wai babu alherin da za a je a koya ne mutum ba zai murna ce ya makwabtaka da wance da wance ba sai dai a rika ce ta rika yin hattara me ke sababa wannan me haƙƙinta makwabta a wuyanta akramakallah ta <clears throat> bismillahir rahmanir rahim kamar yadda ɗazu muka ambata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma zala jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarithu mala'ika jibril bai kushe ba yana min wasiya da makoci har sai da nazarci zai ce akwai gado tsakanin makoci da makoci babban abin da yake tsakanin makoci da makoci shine kyautatawa ya kamata tsakanin makoci da makoci a ce kyautatawa ne da ayyukan alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da abu zarar gifari ya aba zarrin idza tabakta maraqan fa aksir ma'aha wa ta'ahad ranar ya kai abu zarrin idan ka dafa romo ko miya to ka yawaita ruwanta kuma ka raba wa makotanka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu a sallallahu alaihi yake cewa na rantse da Allah bai yi cikakken imani ba na rantse da Allah bai yi cikakken imani ba na rantse da Allah bai yi cikakken imani ba duk wanda ya zama makocinsa bai amincewa sharrinsa ba yana da kyau ya zama abin da yake tsakaninki da makotanki shine sulhun alkhairi shine gyara al'amura jin daɗi da sauransu daga cikin abubuwa masu mahimmanci waɗanda ya kamata mu sani shine kar mutum ya yi iya bakin ƙoƙarinsa ya ga maƙotansa ba su yi masa mummunar shaida ba da mace ta yi iya bakin ƙoƙarinta ta ga maƙotanta ba su yi mata mummunar shaida ba saboda wannan shaidar da za su miki idan kika mutu da ita allah subhanahu wa ta'ala da mala'iku za su yi amfani annabi sallallahu alaihi wasallam an taɓa wucewa da gawa sai mutane suka yi mata shaida ta alkhairi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wajabat ya wajabat sai aka ta tabbata sai aka sake wucewa da wata gawa sai aka yi mata shaida ta sharri sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wajabat tabbas ta tabbata sai aka tambaya na sassal me yake nufi da abubuwa guda biyu sai ya ce na farko da ya ce wajabat saboda an yi mata shaida da alkhairi shi yasa ya ce wajabat ma'ana aljanna ta tabbata gare ta na biyu da aka yi mata shaida da sharri sai ya ce wajabat ma'ana wuta ta tabbata gare ta kamar yadda aka faɗa daga cikin haƙoƙin maƙoci akan maƙoci shine idan ka shiga gidansa to ana so ka zama makaho idan kuma ka fito daga gidan shi to ana so ka zama kurma mana in ka shiga gidan shi duk abin da yake na aibu ne ka yaki iya bakin ƙoƙarinki wajen ki ga kin idan ki, idan kika fito kuma ki zama kurma mana kakki ba kowa labari ko da kin ga wani abu za ka ga mata da yawa daga cikin abin da allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe su shine tsegumi idan ta shiga gidan maƙociyarta ta ga wani abu za ta ba da labari idan kuma ta ba da labarin na haka labarin zai ci gaba da yaduwa mutane kuma dama abin da suka fi so su ji shine kuskuren mutum ba alkhairinsa ba saboda haka dai ya kamata ya zamanto cewa tsakaninki da maƙociyarki kyautatawa na na aisha ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa tana da makota da yawa wa ya kamata tafi kyautatawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata wacce kofar ta tafi kusa da kofaki Allah ubangi ya saka da alkhairi to ina tunawa da wata kissa sahabai a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ba su da yabon wata mace wajen ibada cewa tana tsayuwan dare har alfijir ta wuni kuma da azumi suka yaba ma manzo Allah sallallahu ibadan ta kwarai da gaske sai dai suka ce ya rasulallahi amma harcen ta fa bai da kyau game da makwabtanta harcen ta bai da kyau sai manzo Allah sallallahu ce la khaira fiha babu alheri a tare da ita yace bal hiya finnar yace bari ma unga muku tana cikin wuta mu duba fa sun yabe ta da salloli za ta yi ta salloli har alfijir ta wuni da azumi duk ibada tana yi amma kasancewa harcenta bai da kyau game da makwabtanta sai manzo Allah ce babu alheri ma a tare da ita kwata-kwata sahabai suka ce suna irin mamaki na ce annabi ya ce kai tana mawuta in takaita muku kun ga sallah kun ga azumin nan rashin kyawan mu'amala yasa gaba ɗaya ma tana wuta Allah ubangiji ya tsare mu malam kafin mu mika dr mansur ko za ka taɓa mana haƙƙin mace game da 'ya'yan da ta haifa na cikinta na'am haƙƙin mace game da 'ya'yan da ta haifa na cikinta suna da yawa amma dai daga ciki shine ta yi ƙoƙari iya bakin ƙoƙarinta ta gaba ta yi wa yaran nan ƙarya da yawa za ku ga mata da yawa suna koya wa su ƙarya yanzu yaranki ki za ki tafi unguwa maimakon ki ce mai za ki tafi unguwa amma ya kuka ki daddoke shi kawai sai ki je sai ki ce za ki tafi wajen mai allura daga bayan ya gane shi ma zai koyi karya ko kuma wasu yadda suke su ɗau hijabin sai su sakale shi a ƙofar gida sai ya zamanto sai ta fita sai ta sa daga baya sai yaron ya gabata na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata mace tana cewa da yaranta ta al'uti ka zo na baka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma za ta sai ta ce ya ce me za ki baya sai ta ce otihi tamra zan ba shi a dabino ne sai annabi sallallahu ya ce amma laulam tutihi kutibat alayki kadhiba in dai baki bashi ba to za a rubuta miki karya daga cikin abubuwa muhimmai shine kada ki dinga yi masa mummuna addu'a za ku ga yanzu matanmu da yawa idan ya zamanto yaro ya laifi sai a ce mai ɗan banza shege irin waɗannan abubuwan ƙarshe sai mummunan addu'a sai ta koma kan shi saboda haka ya kamata a ce kada ki dinga yi wa ɗanki mummunan addu'a annabi sallallahu yana cewa kada ku yi wa kanku mummunan addu'a kada kuma ku yi addu'a ga iyalanku saboda za ku iya dacewa da wani lokaci sai Allah ya amsa azzamakshari mutane da yawa waɗanda suka karanta loga ko tafsiri sun san zamakshari yana da littafi mashahuri a tafsiri wanda ake ce masa alkashaf yake faɗan tasirin mummunan addu'ar uwa ya ce yana yaro ya taɓa yin wasa da wani tsuntsu sai ya ɓalla wa tsuntsun shi saboda haka sai ya zamanto cewa mahaifiyarsa da ta ga abin da ya yi bai dace ba sai ta ce masa qata'ata rijlahu qata Allahu rijlaka yadda ka yanke kafar shi kai ma Allah ya yanke maka kafa yace da ya girma ya yi shekaru sai da wani abu na ciwo ya samu kafa shi aka yanki saboda haka duk lokacin da kika yi wa ɗanki mummunan addu'a to ke ce farkon wanda zai fara cutuwa da wannan addu'a yadda allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu zamanin mugayen fina-finai daga cikin haƙƙin uwa a kan yaranta shine ta iya bakin ƙoƙarinta wajen ta ga cewa ta hana yaranta kallon fina-finan da za su lallata musu tarbiyya za ku ga da a lokacin da muke kallon lokacin da ake kallon fina-finai na indiya za ku ga cewa waka kawai ake koya in aka kalli fim din america kuma fada amma yanzu waɗannan fina-finan na hausa da suke amfani da yaranmu da suturinmu za ku ga yara suna koyon munanan ɗabi'u da yawa ya kamata kowace mace ta zamanto cewa ta kula abin da zan rufe da shi shine ya kama ya waje ba kowace mace ta lura wajen cakuduwa tsakanin maza da mata zamani ya canza yanzu sosai in dai kina da yara maza da mata ki iya kokari ya zama suna da wani limitation na haduwa da juna saboda idan kika bar su wata matsala za ta iya faruwa a tsakaninsu idan yaron ki ya fara girma ko da yake dan cikin ki ne ki nisanci canza kaya canza andawais a gaban shi wannan duk yana daga cikin abubuwa abubuwa na tarbiyya da dattako ya kamata duk ki koya wa yaranki za a ga matan baya da yawa idan suna jinin al'ada ba yadda za a yi yaron su ya sani idan ba sa azumi ba yadda za a yi yaron su ya sani to yana da kyau wannan dattakon da muke da shi a baya mata su yi kokari su dawo da su kada ya zamanto ana azumi ke kuma kina garkar abinci saboda takamar kina jinin al'ada allah ya bamu dacewa allah saka malam da alheri to a takaicen takaicewa dai kafin mu je wajen dokta yaya sun fi gwal daraja sun fi zinari daraja saboda su ne ƙashin bayan rayuwar 'yan adam yanzu 'ya'yan da aka yi sakaci da su wajen tarbiyyansu ku je ku ga ƙasar nan yanzu su ne suke kidnapping su ne suke garkuwa da mutane su yi garkuwa da wanda yake sa'an mahaifinsu su yi garkuwa da sa'an mahaifiyarsu su yi garkuwa da sa'an wansu da ƙaninsu a ba su kuɗi yara ƙanana shekara goma sha bakwai zuwa ashirin da biyu sakaci na tarbiyya shi ya haddasa yau yaran nan sun hana kiwo a daji sun hana noma a daji sun hana kasuwanci sun hana tafiye-tafiye har cikin gida suke shigowa suna garkuwa da mutane in ba da ɗan misali kaɗan yanzu da wata mace za ta ɗauki gwalagwalanta ta riƙe su a hannu tana yawo ko ta bayyana su ta sa su a a hannu ba ta sa hijabi ba tana yawo ko mutum ya rike damin kuɗi yana yawo da su za ka ji an kira shi wani kai mahaukaci ne ke baki da hankali ne ki bayyana gwalagwalanki a fili haka mutane na kallo ba kya tunani wani zai kawo miki hari ya kwace ba kwa tunani wani zai kawo maka hari ya kwace kuɗin amma yar shi za ta iya fita ba hijabi ba ta faɗa cewa wani zai afka wa mutuncinta ta fita da adonta babu sutura babu riga mai kyau dan eh, eh, shimi za ta fita da shi ko dan scale amma da yake shi wannan ba komai bane hankali baya tashi saboda ba kuɗi bane ba gol bane ba zinari bane ya kamata faɗan da za ki yi wa yarki idan ta fita ba a suturan musulunci ba ya fi faɗan da za ki yi wanda ta rike gol tana bayyana shi ga mutane domin shi gwal in an sace babu wata matsala amma wannan yadda ta bayyana adonta ita ma da tsadan jikinta ba ka tunanin wani in ya afka mata shi ma ya afka mutuncinta gaba ɗaya a zamanin da ake fyaɗe a zamanin da ake lalata yara sai ya zamanto kuɗi ne kawai ake gani su ne masu kima amma yarki da mutuncinta babu kima to ya kamata a sake irin wannan lalen a sake rayuwa duk yarda za ta fita ki ce baje sa dan kwali maje dauke hijabin ki yaro ya zo ya yi aski wani ya yi tutsu haka kaman kan jimina tafi ka yi askin nan kada ka yadda ka shigo min gidan nan da aski ya dan manna dan kunne a abin nan ka ce me ya hada ka da dan kunne tun a lokacin iyaye za su riƙe wa ‘ya'yansu faɗa domin tasirin ku a waje yi ma yara faɗa da addu'a ko kuma abin nan ya fi domin ku kuka tsuguna kuka haife su da fatan Allah Ubangiji ya yi wa rayuwa albarka ya kare mana mutuncin ‘ya'yanmu. Akaramakallahu menene ya wajaba a kan mace ga ita karan kanta a musulunce ita karan kanta mace ya ya dace ta kasance. Kama wajen neman ilimi ta zauna a gida ne ta ta kallace-kallace ko ya kamata ta faɗaɗa ƙwaƙwalwanta da tunaninta da ilimi ta samu ƙur'ani ta samu hadisai ta samu ilimin da zai ah, kyautata mata addini domin kashi wajen saba'in cikin dokokin musulunci zaka ga mata suka shafa mace ita ce mai yin al'ada mace ita ce mai eh, jinin haila ita ce mai jinin haihuwa ita ce mai zaman eh, idda ita ce mai zaman takaba ita ce mai reno ita ce mai abun nan rigingimu a wajen jinin al'ada da jinin haihuwa ba sa misaltuwa duk mata suka shafa banda ɗa namiji to me ya dace mace ta yi a rayuwanta tunda dokokin musulunci nan galibi ya ita suke tabawa bismillah abin da ya kamata mace ta yi shine ta yi amfani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jami'a wanda ya nuna kusan dukkan abin da dan adam ke bukata na cin nasarar rayuwa da cin nasara bayan mutuwa yana cikin wannan hadisi mu'azu dan jabal Allah ya kare yarda gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ittaqillaha haythu ma kunt ka ji tsoron Allah a duk inda kake wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha ka rika bin bayan mummunan aiki da kyakkyawa don kyakkyawa yana goge mummuna wa khalifin nasa bi khuluqin hasan kuma ka yi wa mutane mu'amala da kyakkyawar mu'amala wani hadisi malamai suka ce shine hadisi da ya zama jami'i akan tarbiyyar dan adam mace tana bukatar wannan kamar yadda namiji yake bukata duk wanda ya samu wannan a matsayinsa na musulmi ya gama da rayuwar duniya ya gama da lahira shine ka kiyaye abubuwa guda uku haƙƙin allah da haƙƙin kanka da haƙƙin sauran mutane ittaqillah haythu ma kunta yana representing haƙƙin Allah ne duk inda kake ka ji tsoron Allah sannan a kowane yanayi ka ji tsoron Allah haythu yana nufi a inda kake da kuma a wani lokaci kake duk inda kake ka ji tsoron Allah kuma a koyaushe idan mace ta samu wannan za ta kiyaye ibada idan mace ta samu wannan za ta kiyaye aƙida idan mace ta samu wannan za ta zama tana jin tsoron Allah ta yadda duk abin da Allah zai tambaya a ranar kiyama za ta kiyaye da su duk abin da zai iya sa Allah ya fushi da ita za ta kiyaye shi wannan kuma zai sa ta nemi sanin Allah din za ta nemi sanin man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka za ta nemi sanin menene abin da Allah ya farlanta a kanta wa ma takarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alai to wannan zai sa mace zai zama tsakaninta da ubangiji ba matsala ko yanzu ta mutu ba matsala wannan shine ma'anan ittaqillaha haythu ma kunt duk wanda ya ji tsoron Allah ko dan aljanna ne don Allah madaukin sarki ya ce tilkal jannatu allati nuzu min ibadina man kana taqiya innal muttaqina fi jannatin wa uyun abu na biyu shine ta kiyaye haƙƙin kanta shine ma'anar wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuwa ka riƙe wa kanka gata ta yanda ba za ka bari kanka ya halaka ba haƙƙin kanta a nan duniya kiwon lafiya tsafta cin abinci lokacin da ya dace rashin shiga wurin haɗari rashin shiga wurin abin da zai iya taɓa mutunci wannan duk yana cikin wa atbi atal hasanata tamhuha saboda duk abin da ka san zaka kiyaye wa kanka don ka tsare wa kanka abubuwa guda uku nan annafsu wal malu wal ir da dukiyarka karka bari abin da zai taɓa ta da kuma wato lafiyarka karka bari abin da zai cutar da ita da kuma mutuncinka karka bari abin da zai taɓa shi waɗannan abubuwa guda uku mace dole ta mai da hankali duk abin da zai iya sa ta samu matsala da mijinta ya dake ta karta yi duk abin da zai sa mutane su zarge ta su zage ta kar yi duk abin da zai iya sa ya rage mata daraja ko mutunci kar yi duk abin da zai sa kudinta zai zama asara kar ta shigar da shi duk abin da zai iya sa a ce lafiyarta ta zama bata ki kiwon lafiyarta ba ta guje shi don haka wannan shine ma'anan ta kiyaye haƙƙin kanta saboda inna li nafsika alayka haqqan kowa yana da haƙƙi akan kansa sai abu na ƙarshe na uku shine kiyaye haƙƙin mutane waɗanda take rayuwa da su ba mutane ba kowa wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan mu'amalar da za ta sa ta yi magana wa lin nasi husnan ta faɗi magana mai kyau mu'amalar da za ta sa ta yi ta faɗi wani abu ta faɗi gaskiya wa kunu ma'a sadiqin sannan mu'amalar da zai ta sa a bata amana ta riƙe amana addil amana ta ila man itamana mana mu'amalar da za ta sa ta yi alkawari ta cika wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ulan duk waɗannan abubuwa na mu'amala tsakaninta da mutane amma ta fara jera su daga kan mutanen da suka fi kusa da ita na farko mijinta shi fi kowa haƙƙi a kanta ta sauke haƙƙin mijinta na biyu iyayenta ta sauke haƙƙin da yake kanta na iyayenta na uku ‘ya'yanta na hudu sauran iyalan da suke gidanta na biyar sauran ‘yan uwanta da danginta Allah maɗaukakin sarki ya ce wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama ta kiyaye duk waɗannan kishiyarta da take zaune da ita 'ya'yan kishiyoyinta 'ya'yan mijinta kenan shine ma'anar ra'iyatun fi baiti zauji hawa ahlihi duk iyalan wa waladihi kai duk 'ya'yan mijinta 'ya'yanta ne ta kula da wannan bera cikin wa halakin nasa bi hulukin hasan sannan sai makwabta kamar yadda aka yi magana sannan sai abokan da ta yi makaranta da su ko suke makaranta tare sai abokan da take kasuwa tare da su ko kuma idan ta fita sauran mutane kar ta cutar da su da abin da ba sa so su gani kar ta nuna musu sannan abinda Allah baya so ta nuna kar ta nuna abinda Allah baya so ta faɗa karta ta faɗa duk abinda ta san da cewa idan ta yi zai iya ja mata matsala tsakaninta da ubangiji ko tsakaninta da kanta ko tsakaninta da mutane ta kiyaye wannan shine babban abin da ya kamata mace ta kula a karan kanta wallahu a'lam Allah saka da alheri malam daga karshe alkhatima me zaka faɗa na game da at-targhib wato kwadaitar da su na alheri a faranta musu ciki da wani abin da za su ga lallai suna da suna da kyakkyawan tsammani da zato a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wato abin da zan kwadaitar da ku mata shine wallahi Allah madaukakin sarki ya daraja ku ku rike darajar ku Allah ya ba ku mutunci ku rike mutuncin ku Allah ya ba ku daukaka ku daukaka kanku idan baka daukaka kanka ba to ta yaya Allah zai daukaka ka Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu ra'ana arafa qadara nafsihi duk mutumin da ya san darajar kansa to Allah ya ji kansa saboda haka ku rike darajar da Allah ya muku ku mata ne mace tana da wata irin daraja ta musamman da <clears throat> babu wani wurin da zaki je ki nemo daraja sai a addinin musulunci kar ku rudu da abin da kuke ji dangane da waɗansu da ba musulmi ba kar ku rudu daga abin da kuke gani dangane da waɗansu ko da musulmi ne amma kuna jin sha'awar rayuwarsu alhali rayuwarsu ba ta yi daidai da irin abin da musulunci ya karantar ba ina sanar da ku cewa wallahi matukar kika kiyaye samun aljanna da rahamar Allah a wurinki ta fi sauki kamar yadda shiga wuta ta fi sauki a wurinki a wurin Allah mace ta samu aljanna ya fi mata sauki sama da yadda namiji zai samu namiji sai ya fita masallaci ya yi sallah in haka ba zai sauke zai bai sauke wajibin kansa ba ke a cikin gida zaki nemi aljanna bal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kika yi sallah a ɗakin ki ya fi lada akan ki yi sallah a madina a masallacinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna muku cewa idan kika kiyaye sallah kika kiyaye azumi kika bi mijinki kika kiyaye mutuncinki shikenan sai aljanna namiji ba inda za a kirga masa abu hudun nan ka ce masa sai aljanna sai yayi jihadi sai yayi wane ne sai yayi wane ne sannan daga ciki ina so nuna muku cewa dukkan abinda addinin musulunci yayi muku wallahi yanzu ba abin da kuke jira sai dai addinin musulunci yana bin ku bashi ki yi kokari ki zama wadda za ta amfanar da kanta ta amfanar da al'umma ta amfanar da iyalanta sannan kuma har ta iya zuwa ta samu aljanna idan kika bari har aka gama wannan rayuwar baki nema wa kanki aljanna ba walakin yi asara kuma ba wadda ta kai ki asara don haka ina kwadaitar da ku akan cewa ku sauƙaƙa wa kanku tsananin yawan gurace-gurace akan duniya da yawan damuwa akan duniya ku kula da neman aljanna aljanna tana da sauƙi a wurin ku in Allah ya so Allah ya ba mu aljanna kuma Allah ya ɗaukaka darajar mu Allah saka malam da alkhairi malam daga ƙarshe me za ka faɗa na game da tarhib ɗan tsawatarwa dai da za ka basu na a yi hattara idan aka na'am annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa la yanzuru Allahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu allah ba zai kallo na rahama ga macen da ba ta gode wa mijinta ba kuma ba ta wadatuwa daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wata mace a duniya da za ta cutar da mijinta face sai matarsa ta lahira in yana da mace aljanna ta ce allah ya tsine miki baƙo ne a wajenmu ya kusa ya rabu da ke ya zo izuwa gare mu kaga wannan yana nuna mana cewa akwai haɗari mai girma na mace ta zama tana wulaƙanta mijinta ko ba ta masa godiya annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa babu wanda zai je duk wanda ya je wajen boka ya gaskata abin da ya faɗa to ya kafircewa abin da aka saukarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya je wajen boka to Allah ba zai anshi sallarsa ta kwana arba'in ba kamar yadda bayani ya gabata ɗazu babu waɗanda suka fi zuwa wajen boka face fiye da mata saboda haka kaga duk matar da take zuwa wajen boka in ta je ne kawai bata gaskata shi ba ba za a yi sallarsa ta ta kwana arba'in ba idan kuma da ta je ta gaskata shi to ta ma kafircewa Allah gaba ɗaya kamar yadda Allah ya ce wa ma kafara Sulaimanu walakin na na kafaru annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa babu wani mutum wanda Allah maɗaukakin sarki zai ba shi kiwo ya mutu yana mai algus a cikin wannan kiwon face sai Allah ya haramta masa aljanna saboda haka yana da kyau kowace mace ta sani cewa tarbiyya wata mas'uliyya ce wacce Allah ya ɗora mata don haka in dai bata kula da yaranta ta kare su daga shiga cikin tasku ba to za ta shiga cikin azabar Allah saboda annabi sallallahu ya ce Allah zai haramta masa shiga aljanna saboda haka wannan hadisi ne ingantacce wanda bukhari da muslim ya rawaito muna fata Allah ya bamu dacewa Allah ya sa kuma mu kiyaye gaba daya alhamdulillahi malam Allah ubangi ya saka maka da alkhairi daga karshe abun da za mu rufe da shi babban abin da zai kawo mana maganin wannan da kubuta daga dukkan sharri da samun dukkan nasara da rabauta a nan duniya da gobe kiyama shine neman ilimin addinin musulunci duk wanda ya nemi ilimin addinin musulunci da izinin Allah ah, da izinin Allah subhanahu ta'ala ya kubuta daga dukkan sharri da fitina da babban sharrin gobe kiyama shine wutan jahannama wanda kuma ya zauna babu neman ilimi da ka ke yi to babu shakka wannan ya samu matsala a rayuwar shi ta duniya da gobe kiyama wani malami yana cewa dan banzare gare na ne mitindinai ga ga jangata sai yogi nebdi e ashar jinga andira ma bawo bangal gorko on wi a julu ne ovi a kai baba amma ya dirai bani dara haka zaka ji wato ɗan banza rauɓe wato banzan mace gare na nemi mitindinainga ku zo ku ji zan ba ku labarinta zan ba ku bayaninta ga jangata sai yogi neɓɗi sai bo a sharji e yogi neɓɗi ga andira fata karatu sai yogi neɓɗi za a je ɗiban ruwa a daɗe a daɗe a daɗe an je rafi ɗiban ruwa a yi awa biyu ba a dawo ba sai bo a sharji ga andira sai zagi sai ashar da wani ya taɓa ta kaji za ta mai ashar daga sama har ƙasa sai maɓawo ɓangal sai bayan an aurar da ita gorko an wi a julu ne miji ya ce to ba ki tashi ki kai sallah ba ki tashi ki a zahar ki tashi ki kai kai baba amma fa ya dirai bani dara ya ce baba na mafa baya matsa mun bari in gaya maka ka ka shafa wa kanka ruwa ni haka na taso baba na baya matsa mun to saboda haka gannon jangirde ɗo raɓɓutuki ilmu ɗo woni nasaraku ɓiɗo debbo woni nasaraku ɓitagu e e ɗo suudu duniya ɗo e jango ñande dargal yeeso allah raɓɓutuggo ilmu dina ilmu andol allah ilmu andal annabijo lilaɗo allah annabi muhammadu sallallah sallam sannan bo ɗume tataɓum ilmu andol dina islam no ɗum rewirta allah no a julirta no a tokkirta jomirawo maɗa no a tokkirta sunna annabijo lilaɗo allah sannan bo anda ɗum moye taguma ko je o taguma ko o resuma ɗo ha suudu duniya ɗo sannan ta mayi i wodi a ummoto yeso allah yande dargal na din ko na non to woni sare ma jago hite na ko sudu aljanna ko handi debbo e julɗo fuu anda e suudu duniya muɗum ta saku ɗo a waru a taboto ɗo der duniya a mama en maɗa ƴaɓɓike ɓiɗɗo o a dañi ɗo o o mo ton iri to amma a tabatako ha sudu duniya ɗo a rewa allah a tokka allah a tokka sunna annabijo maɗa a anda dina islam ɗo ta waɗini ni a hisi hita ñande jango sannan bo a heɓay ɗume sudu aljanna to allah ga dow suddana en asiri allah godo walla julɓe meɗen allah walla en allah hisna en e tosku allah ƴetta en nder suudu aljanna ñande dargal ñande jango gan noon za mu dakata a da izinin allah lokaci yayi za mu bawa na to akwai tambayar da malam zai na minti uku kawai ina jin akwai ta babban kyauta da malam ya tanada kyautan nan sai mai rabo ta bismillahir rahmanir rahim ina da wasu littattafai guda biyu akan hukunce-hukuncen jina na al'adar mata ina da 'yar tambaya guda biyu waɗanda zan yi ina son wacce a wannan laccar da muka yi wace ce za ta iya gaya mana fa'idojin sanya hijabi guda biyu fa'idojin da mace za ta samu idan ta sanya hijabi guda biyu wacce ta sani na da littafi da zan baya ga wata nan gaba ta sanya na na ɗaya ba wani wanda zai yanta duk wanda ya yana shakka da ta shiga za a duk abu ɗaya ne yayi mana Allah ne ya ba da umarni a ba sa hijabi ta bi umarnin Allah sannan kuma na biyu zai zamanto cewa ta mutunta kanta saboda duk wanda ya ganta ba zai neme ta ba to ga hukunce-hukuncen jina na al'adar mata na'am to a tambaya ta ta biyu shine akwai daraja wacce abokina dr mansur ya faɗa ina son a gaya min daraja guda ɗaya wacce allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa mace a musulunci a matsayinta na ya da daraja guda ɗaya wacce allah ya ba wa mace a matsayinta na mata da kuma daraja guda ɗaya wacce allah ya ba ta a matsayinta na uwa kowanne ɗaiɗai kawai nake so daraja ɗaiɗai kurin nake so kowanne wata ta ɗaga hannu amma kamar ta yi ƙasa da hannun kin shirya na ok kin ansa to ɗan miƙe kamar ki ana miki wahayi daga ƙasa ɗan miƙe kaɗan tunda ba eh na darajar da Allah ya ba wa mace a musulunci a matsayinta na 'ya na'am mana iyayenta za su dinga sitar ta da sauransu kamar yadda dr masur ya faɗa allah ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf na'am na biyu eh to amma to kin faɗa a matsayinta na ya a matsayinta na uwa kuma wace daraja ce allah ya bata A'a ba wannan ba na yi al'ada ce ta bata ta ta na wajen uwa ba ta faɗi na wajen uwa ba ga wata can a can malam ba waccan ta can ya haƙuri Allah لا